da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka sha musu kai tsaye ta albarkar rediyon ku ga masallacin muslim foundation da ke kan titin an gajiya su a cikin tafsirin na wannan rana ta litinin 22 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawon zuwa madina daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2024 za mu dora farkon aya ta arba'in da ɗan suna su bakara idan ba manta ba a darasin da gabata mun fara cikin wannan aya mai albarka kasance akwai rafuwar bayanai da malam zai gabatar za mu sake dawa cikin wannan aya a tura a zuwa ila masha Allah. gwamnatin jihar zamfara karkashin jagorancin mai daraja gwamnan jihar da daura alawar jami'in musoli shirafi na ta muku wannan tafsirin kai tsaye da a fasunan rediyon kowace rana da fatan allah ya saka masu da alkhairi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 وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يوم muna ashirin da biyu ga watan Ramadan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam in saha shekara dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da tafsirin muna alƙur'ani mai girma daga nan Senta ta masallacin muslim foundation da ke nan garin gusau jihar zamfara muna cikin tafsirin ayata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 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون To, kun ji jiya mun fassara wasta inu sabri was Muka yi fassara biyu ta farko ku nemi taimakon Allah akan tsare ibada. Amma sai kun yi haƙuri. Shi kuma haƙurin ku roƙi Allah ya zubo muku haƙuri domin in ba da haƙurin ba ba za ka iya ibada lokacin sanyi ba ba za ka iya ibada mai wahala ba kamar a ce lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun baka zama mai da'a ba sai ka ciyar da abin da kake so sannan kuma ka bada abu wato ibada ta dukiya wahala ga abun sai ka yi haƙuri tun daga zakka kyauta sadaka kun ga kuma saboda kakka zama ruwaci 100% sai Allah ya raba tsakanin sadaka da kyauta kashi biyu ne akwai wanda in ya ganka da riga mai kyau bai gane kana da bukata don haka ba zai ma sadaka ba wani kuma riga bashi an kai amma yana da bukata to sai Allah ya ce akwai kyauta ita kyauta ko biloniya ana ma kyauta ana ma shugaban kasa ana ma gwamna ana ma maudaci to kaga don kakka zama roci sai Allah ya yi kyauta ya yi sadaka sadaka ta maciyata kyauta mai abun ma za ka yi makyauta don ku ƙara danƙon zumunci da soyayya wani talaka ya je ganin makwamcinsu mai kuɗi yayin da duk wani talaka in ya zo bayan ya gaida alhaji kuma sai ya roƙi kuɗin tasi ko kuɗin kabu-kabu saboda akwai sadda kai da akwance to ba kai akwance ba na tsaye akwance don baya da kosisi to shi wannan makwabcin talaka da ya zo tun wannan zamani da ya gama ganin alhaji sai ya ɗauko naira biyar sai ce gashi a ƙara a sai magani ya cika zuciya Alhaji nan da mamaki alhaji ya ce yanzu ni ne wani yaka ganin ya dace ya yi min kyauta don shi yanzu ba sadaka kai mai ba ya yi min kyautan naira biyar saboda ban da lahiya ina bisa gadon asibiti to da ya warke sai ya ɗau alwashi da alƙawali ɗinkin sallan mutumin da na mata ne da na ɗiya ne da naman jajibiri ne da ragon layyatai da ragon suna in an mai suna ya ce ya ɗauki saboda ya ji daɗin wannan abu kaga kyauta ce ta haifar da wannan don ba sadaka ba ce don shi ya yi ƙarfin a bashi naira biyar to daga nan sai ya zama kuma rana kawai sai ya ce wane ka shirya tare da kai za mu je aikin hajji wai zo wurin godiya ya ce a haɗa da mataka guda don kankace kai kaɗai duk naira biyar ta jami'ai to matsalan mu sai ka ji mutum ya kalli malamin addini ma sai ya ce wai ai kai malam you are financially flamboyant you don't need our support kai din nan mawadaci ne ba ka buƙatar wato a tallafa a tallafa maka kuskure ne wallahi kuskure ne kuskure ne kuma mabukata suna nan kewaye da kai wanda ka ga bai bukatar sadaka yi mai kyauta yi mai kyauta yanzu ba gwamna sha o'owan ba to in kan mai kyauta tana ya zama maka sanadin alkhairi kyautar tana ya zama mi sanadin alkhairi saboda haka mu gyara mu gyara Allah ya ba mu ikon gyara to kun ga ku nemi taimakon Allah ya taimake ku ku tsaye da ibada amma sai kun yi haƙuri haƙurin ma ku roƙe shi ya zubo muku haƙuri shi Allah ya ba ku haƙuri to akwai ibadu ba sallah ba kawai akwai ibadu da dama sai ka jure sai ka yi haƙuri haka dai ka yi kyauta haka dai ka yi sadaka shi yasa wani sai ya zama na hana sarkin ruwa kuma wani lokaci marowaci yana makai ne ruwa wani lokaci kuma <coughs> sai ka zama ƙuda kan ci naku ido ga na wani kana son a baka amma kuma kai na hana ni sarkin ruwa Allah ya ba mu ikon gyara sannan wassala ku riƙe sallah sai ta zama maku ginshiƙi ga sauran ibadu ita sallah mun haɗi haƙoƙanta guda ko matsayinta guda huɗu jiya wa zai iya tuna mana su na ɗaya ita ce farkon abin da za a yi bawa hisabi bayan ya mutu in na biyu ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba shi ba na uku ita ce ginshikin addini na hudu eh na hudu ya yi ƙoƙari a ba mu kawo tanha anil ba mun ce hiya awwalu ma yuhasabu anhu al-abdu yawm al hiya imaduddin hiya rukunu thani min arkan al-islam shi manta. sannan wa hiya al-fariqatu muslim wal kafir guda ne manta na cika bai ita ce rukuni na biyu daga cikin shiga shikan musulunci Allah ya ba mu ikon kiyaye fasara ta biyu da muka yi kuma shine ista'inu bis sabri dukkanin lamuran ku nemi taimakon Allah da abu biyu haƙuri da sallah in dai kana son cin nasara ga rayuwa to ka rike haƙuri ka rike sallah muka ce kuma an tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda in annabi na cikin damuwa me yake yi tace kana idza hazzabahu amrun badara ila sala in annabi ya shiga damuwa sallah yake yi sai komai ya wuce to shi haƙurin mu koma suratu fussilat ayata 34 zuwa da biyar Allah ya nuna mana muhimmancin haƙuri in kana yi ne da yace ka nemi taimakon Allah cikin ka da hakuri sai yace wala tastawil hasanatu wala sayi'a wala tastawil hasanatu wala Ina hmm. idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyun hamid wa ma yulqaha wa ma yulqaha طه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا عظيم to bari mu ji fa'ida haƙuri hausawa suka ce mai haƙuri yana dafa dutse ya sha romon shi wanda ka ga ya sa gora ya buge wani rashin haƙuri ko kulki ko sifindi na keke ya sa shi ga sanda ya yaɗa ma wani ko ya soka ma wani wuƙa ko ya sara ma wani adda ko gariyo ko menene kuma a waɗancan abubuwan dai na sare-sare hawagi shi ni ka son a faɗi dama ai hawagin nan ya ci suna ne malam Allah ya tsare mu da hawagi ka jama'a rashin haƙuri zai sa ka harbi wani da mai fulogu ko mai ƙwayoyin bolis ko eke ko wani abu duk rashin haƙuri rashin haƙuri na sa a yi kisa rashin haƙuri na sa ka cire ma wani gaba rashin haƙuri na sa ma ka sha fiya fiya kamar yadda wani ya zo ya tambaye ni wai me hukuncin wanda ya sha fiya fiya da rana yana azumi kai jama'a sai aka fara tambaya ta hukuncin ma shan fiya fiya ɗin tukunna da cewa kai hukuncin mai cin abinci ko shan abin sha da rana ai it makes sense amma shan fiya fiya wani layi ne na daban <laughs> an shiga wani layi Allah ka iya mana to hakuri Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a da mummuna da kyakkyawa ba su taɓa zama daidai ba akwai bambanci wani zai kyautata ma wani zai muna ma to ya za ka yi mu'amala da jama'a tunda dole wani ya kyautata ma wani ya muna ma sai ce idfa abillati a ahsan wanda duk yayi maka mummuna ka tunkuɗe mummunar da yayi ma da mafi kyau ba da mai kyau ba da mafi kyau mutum ne ya raba ya hana ma kai in zaka in ka zo rabo fara da shi shine billati a ahsan domin in ka bashi da ƙarshe zuciyar shi za ta kama bugawa cewa da wuya ya bani kaga kana zama sanadin hawan jini ya kama shi yana ɗari ɗari bai son shiga layi ka ce kai zo sai ka ce a fara bashi shi ne ya raba ya hana ma kuma da 'yan siyasa mu za su ɗau ga ƙa'ida ta waga aya idfa billati hiya ahsan to da kowa ma sai ya yi wanka ya dawo fatinka amma in ka ce in Allah ya baka nasara sai ka rama to ƙa'ida wanda Allah kama faɗa bai kamata ya yi faɗa ba da zarar ka ce kai za ka rama da kanka sai Allah ya bakka da kai da wancan wanda ya yi wani ƙarfi ko dubara ya kau da wani. Saboda haka in Allah na ma faɗa wani lokacin ba ka sani ba ka da labari sai dai mutumin ya zo ko wanda an ka ƙulla da shi ko ce don Allah ka yahe min ka ce me faru. Ce a kai min afuwa ka yahe min na cutar da kai ka ce a yi min bayani. Ce to kana tuna kaza da ya faru wallahi mun ƙulla kaza da kaza da kaza. kawai kana faɗawa ashe nan ne alherin ashe abinda muka kulla ma shine alherin kana faɗawa shi kenan saboda haka ga mun yi mun yi mun rasa yadda za mu yi da kai Allah ya sauka billati hi ahsan to in dai kana haka fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun wanda tsakaninka da shi akwai gaba da bakkiyayya zai dawo ka annahu waliyun kamar shi masoyi ne majibincinka hamim mai tsananin ƙaunarka wanda yana iya ba da rayuwa ta yi don kai ka rayu in dai kana kyautata ma mutum da mafi kyau yana ta ƙulla ma sheri shi ko Allah na tsallakar da kai to wata ran ya yadda ya mutu don kai ka rayu don zai ci gaskiya ya dai gano ma wani ma ya gane kai waliyi ne domin ba abin da ka taɓa ka ba sai na bude. ba wani ya taɓa isko ne ya ce don girman Allah in faɗa mai abin da na taka na ce kawai yace a shi dai kullu kullan da ya yi min a rayuwa billahi azim shi ta da ni bace ya ce na kulla ma kaza na kulla ina so ka yahe min a buɗe sabon shahi na da ban ma san kana yi ba kuma ta hina yahe ba kuma har yanzu bai ce min ba har yanzu magana ga da muka yi Allah bai bashi ya ce min ba me ya kawo haka nan in rayuwarka ta zama kawai kai kulle-kullen sharri to in Allah na son ya tana wa bakin ciki waɗannan da kake kulla ma sharri kullum sai su yi ta yin gaba su yi ta yin gaba kai ko hasada ta, hana ka motsi ta hana ka yin gaba kai ta rama ta hana ka lahiya in ma hasada ta maya duk da riga ba ta ma karko mutuwa ta kai domin duk da zuwan ka bala'i ne chemical gare gishirin bala'i gare da kasa riga sai dai bayan wata uku ta ta ta ta ta canyi ta mutu ta tashi aiki to duk mutumin da ya zo ya same ka ya ce wallahi ka yahe mai to in ya faɗa ma abun da ya ƙulla ma guda uku to akwai bakwai da ba su haɗuwa to yanzu kai ka tsallakar da kanka ga wannan ko Allah to in ka ce a wallahi sai na rama yanzu ka ce Allah ya jayi ka isan makanka ba ka iya kuma Sau da haka mu bari Allah ya mana faɗa amma in kana son Allah ya rika tare ma faɗa don Allah zuciyarka ta zama kilin. don Allah ku daina kwana da wasu cikin zuciya kuna kullata wasu kuna kulla masu sharri ana haɗa kai da kai ana kullawa ka zuwa ko ina domin akwai abin da in ka kulla ma mutum bai same shi ba kuma kai you didn't deserve it kai baka cancanci abun ba yanzu ina hana aimaman mallaka ya mahara manajan gidan rediyon zamfara ni ba layi na bane <laughs> me zai sa amin manajan gidan rediyo ba layi na bane to in na kulla mai aka hana mai sai a ba wanda ban ma sani ba to haka da shi da mun kasan juna kuma yana gabatar da tafsiri na ko ba haka ba to Allah mu fahimci wannan masu yi maka sharri ba lalle bane in kan rasa abin su a su. wannan ita ce cika hasada ta ƙarshe cika hasada ta ƙarshe mutum ya ce da kai da shi a yi marus kar ka samu kuma shi ya san ba samu zai ba Allah ka tsare Allah ya ce wa ma in illa alladhina sabaru ba masu cimma waɗanga ɗabi'u a na masu su kyautata da mafi kyau sai masu haƙuri jama'a mun ji natija haƙuri kenan ista'inu bi sabri wanga, aya ta fassara mana ku nemi taimakon Allah ga kariya da zai baku lamuran ku su tahi daidai wani bai isa ya kawo maku cikas ba ga abin da Allah ya buɗa maku kamar ku sa haƙuri zuciyar ku ta zama mai kyau shi yasa wata aya Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik yaftahi Allahu lin min rahmatin fala mumsika laha wala wa ma yumsik فلا مرسل له فلا ya ce ta wuce saboda ya kasa kai ta ƙarshe Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya buɗa ga wasu daga cikin bayinsa min rahmatin na wata rahama da yake son ta je gawa ne mota ce yake son ya mallaka muƙami ne yake son ya mallaka gida ne yaka son ya mallaka kuɗi ne yaka son ya mallaka ɗaukaka ce yaka son ya mallaka aure ne yaka son sai an bashi to shine ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha ba wanda isa ya rike abun ya ce ba zai zo inda kake ba muna da wannan tauhidi to mu daina kulla sharri wa ma yumsik kuma duk abinda Allah ya rike ya ce ba na wane bane wane ba zai same shi ba haka ya tsara fala mursila lahu min ba'di wa huwa al aziz menene ba wanda ya isa kuma ya sako abin ya zo inda kake ce za ka ga wani lokaci wani ya tura motar siyasa an baɗa mai ƙura an yi komi an bada mai kura an yi komi amma ƙarshe a yi ba da shi ba da ƙila Allah ya sa bai da rabo yana da rabon a yi kamfen da shi a tunkuɗa motar siyasa da shi a ci zaɓe amma bai da rabon a bashi mukami bai da rabon kwangila bai ta zage-zage ne ya shiga gidan rediyo ya hau social media ya zagi duk wanda zai zagi a ce ku yi taba tuni ya hukaci <laughs> shi kenan rashin rabo ne kuma rabo ka sa ɗan wanka da harkar siyasa ya samu rabo ne kuma directly or indirectly za ka ji wani ya ce ai ga wani nan su ma mun kawa siyasa to indirectly shine ya yaƙe ku ya yaƙe ku amma alarama ya yi ku shi kuma alarama na ƙauna ta kuna ba alarama kwangila sai ya ce mai zo ka duba mun kwangila ba indirectly ba kenan shi ba bai yi siyasa ko ba kuma ya yaƙe ku amma wanda ya yi ku ya samu kwangila ya ce zo ya duba mai ita tana hana ya samu ga wanda ya yi tahiyar ba mukami ba kwangila ba ruwan Allah misali ne ka bayar da zamu gane directly kuma ya gama duk abin da ya kai kakko kai kakko kai amma kuma alaƙar da ta hada shi da shugaban kasan da ya ci zaɓe ko ta hana shi ta shi da gwamnan da ya ci zaɓe ko kantoman da aka ɗora alaƙar su ba ta siyasa ba ce saboda haka yana ƙauna ta sai ya kira shi asiru ya bashi supply supply za a bashi don ka a bashi ma gini construction ko wani abu ko gani sai a bashi supply yar takarda ce a tashe mai kuɗi ne ya aiko da in kwamfutoci ne in menene ba kuma san wa anka ba ba sunan kamfani ne kaga directly yana da rabo cikin wannan siyasar taku kuma ya yaƙi ku kun biye ku ba don haka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya ce naka ne ba mi hanawa ya rike abin abin da kuma ba naka ba ba wanda zai sako abin ya ce zo ya zama naka don haka don Allah mu zama masu haƙuri ba mai cimma natija maƙiya ne su rika ba masoya sai in yana da haƙuri wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim kun ba masu cimma wannan matsayi sai ma'abota babban rabo Allah ka samu cikinsu duk wanda bai ramuwa in an yi mai kan kara ya ce sai ya yi na itace to ƙarshe babban rabo Allah ka bashi ne gidan aljanna yafiya tana sa ka samu aljanna da baka cancanci ka shige ta ba sai ka same ta haka mu daina cewa sai mun rama wajen ramuwa ma da waya mu rama daidai yadda aka cutar da mu don akwai ƙa'ida fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi faman itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum to da wuya mutum ya ce ramuwa bai wuce gona da iri ba sai Allah ya ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda wato alkhashi'una dinnan sune waɗanda suke da tabbacin za su haɗu da ubangijin su ya tayar da su bayan mutuwa wa annahum ilaihi raji'una fil akhirah fayujazihim da Allah za a mai da su ƙarshen rayuwarsu kuma ya masu sakayya akwai hadisi a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 2968 Allah zai haɗu da bawa ranar kiyama Allah zai haɗu da bawa sai ya mai tambaya kama haka an Allah ta'ala ya ƙulu Abdi Yau yawmal qiyama alam uzawwijka alam ukrimka alam usakhir laka al wal ibla wa adharuka tar'asu wa tarba fa yaqulu bala فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أنساك كما نسيتني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة الله زيتي مباوى رانا القيامة ألم أزوجك رأيوك تدنيا بانيني نأورد كيبا to ba wai auren da kai ba ni ne na samar da kai ta hanyar auratayya shine alam uzawijka babanka ya auri innaka aka same ka shi ma babanka baban shi ya auri kakakka aka samu innaka ko aka samu babanka shine alam uzawijka sai Allah ya karanto maka asalinka wane ya auri wance suka haihuwa ne. wane ya auri wanci suka haihi wanci aka zo gare ka alam uzawwijka sai Allah sai ka ce eh ya Allah sai Allah ya ce alam ukrimka ashe wannan tarihin ka da na karanto ma kila ma cikin tarihin ka babu inda tsatson ka ya kare cewa ga wani kakanka an sami shi ta hanyar zina to alam ukrimka ban mutunta ka ba ban girmama ka ba gaba ɗaya tarihin ka ya zo tsaftatacce ta hanyar aure ta hanyar da ta dace alam ukrimka ban girmama ka ba ban mutunta ka ba sai Allah ya sake ce ma dan adam alam usakhir laka alkhayla wal ibla ashe ban hore maka doki da raƙumi ba kana sarrafa su yadda kake so ka yi noma ka hau ka ɗora masu kaya ka kaza kamar yanzu Allah ya ce ban hore maka tiriloli ba ban hore maka tifa tifa ba har gonar tifa a gare ka ban hore maka kantoci kantoci ba kana da su da yawa ban hore maka jifa jifai ba mota jip jip jip ban hore maka to Allah ya tsara ma ya ce a tarihin ka ka mallaki mota iri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya ce to ba ni ne na hore maka ba wani na can har ya dawo min ko keke bai ba wa azaruka tar'as wa tarba Allah ce kuma ni ne na kyale ka tar'as. kana sarauta kana mulki kana shugabanci kana ka ni baka ka zama jagora kai ne shugaban ƙasa kai ne minista kai ne sanata kai ne wani ma sanatan ya je sau hudu ko sau takwas ana ta zaɓe ne yana komawa wani ɗan majalisar dokoki ya ci zaɓe ɗaya ya sake ci ya sake ci ya koma wani kuma sai da ya yi ciyaman na local government ya zo ya yi gwamna sannan ya zo ya yi ɗan majalisa bayan ya gama gwamna ya koma sanata ya yi ta ya yi ta alam zarakatar tar'asu Allah ce ban bakka kana ta mulki ba ban bakka kana ta shugabanci ba watar ba'u lokacin jahiliya kuma in aka samu ganima wanda duk sarki ana raba ganima kashi hudu sai shi ɗaya ɗauka shi ɗaya one over four shi ne Allah ce tarba'u bil ayn kana ɗaukar one over four na duk ganimar da an ka samu yanzu idan masu mulkin yanzu ne sai Allah ya ce ma shugaban ƙasa wa tarba'u bayan sadda kana mulkin nan tarba kana kwasa kaso mai tsoka na dukiyar baitul mali tun daga albashinka har allowances ɗinka har rashin lafiyarka har masu yanke fulawar gidanka har masu dafa abinci gidanka har masu share gidanka tarba'u kana kwashe aƙalla wani kaso na dukiyar baitul mali inda ba don mulkin da na baka ba ka isa duba duk yana cikin ma'anar tarba'u duk wanda a civil servant ana cire mashi feyi a cire kuɗin ruwa a cire kuɗin kaza a cire kuɗin kaza duk mulki ya ci mai an amsan mai ko da ba a bashi ruwan shan ba ko da ba a bashi titi mai kyau ba ko da ba a bashi asibiti ba an ci wannan idan an maka mukamin siyasa ne an baka fixed salary abin da cikin fixed salary kuma akwai abubuwan da ake ciccirewa su ma wani sai ka ji an dace mai dubu saba'in wani an dace mai dubu tamanin wani an dace mai dubu talatin cikin fixed salary ɗin shi wasu a kai su ga fati don fati ya samu kuɗin shiga wasu kuma wasu su taushe abinsu da sunan su ne ma'aikatan kuɗi Allah ya ce to watar ba kai amfani da ofishinka kana kwashe wani kaso na albashin mutane na kaza duk dama ce ni baka dada in ma ta halal in ma ta haram Allah ya tambayi mutum ya ce ban bakkatar tar'asu watar kana mulki ba kuma kana ɗebe percentage ya ƙulu bala sai ce haka ne ya ubangiji fa yaqulu sai Allah ya ce fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki ya ce azananta annaka mulaqi da ka zo kana ɗiba kayan jama'a ka taɓa tunani cewa za ka haɗu da ni akwai ranar da duk wannan ɗebe-ɗeben da percentage percentage ɗin duk za ka gama su ka dawo min kaga allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim azananta annaka mulaqiya kana da tabbacin ko za ka haɗu da ni da kai ta yin waɗanga abubuwa asali wa abin da ake cire ma'aikaci da mai fix salary za a ce za a kai su ga fati a yi aikin jam'iyya in ma'aikaci ne sai a ce za a cire su ne don a sama maka abin da ake ce ma abubuwan more rayuwa kuma sai a ki sama ma an cire ma kuɗin ruwa kana sayan ruwa ga baro Allah ya ce ma shugabannin kuna da tabbacin za ku dawo ni? kuna ganin waɗannan ƙananan ma'aikatan ba zan karɓa musu haƙƙinsu ba Faya kulula, sai wannan bawa ya ce ma Allah a'a ma'ana tabbas zatona bai gaskata ba akan cewa zan haɗu da kai shi yasa ban bar abin da nake ba na rashin gaskiya Faya ya sai Allah ya ce an sa ka. yau zan manta da kai zan sa ka gidan mantuwa kama nasita ni kamar yadda kan manta da ni duniya baka bi dokoki na ba kana ta cin amana ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري الله يجدو وان دي ya kawo da kai ya juya baya ya bijire ma sai wa'azin yayi nan shi yayi nan fa inna lahu ma'ishatan dhankan na malaman tafsiri sun yi fassara ne cewa zai yi rayuwa ta kunci wasu ka ce ma'ishatun dhanka ana yin ta ne fi hayat albarzakhiyya ana yin ta ne cikin rayuwar barzahu rayuwar barzahu ita ce daga sadda kan mutu zuwa ai tashin kiyama ita an rayuwar barzahu rayuwar kabari kenan da sauransu to wasu malamai suka ce a rayuwar barzahu za ka yi rayuwar kunci ba daɗi wasu malamai suka ce a nan duniya ne fa inna lahu ma'ishatan dankan zai yi rayuwar kunci cikin duniya Ta sai ga mutum ya gama tara duk abin da zai tara amma Allah ya jarabe shi da wani ciwo cikin jiki ne da zai hana mai ya ci kaza da bawan jikinta kwalatar zai likita ya ce kwalatar ka cire kwalatar shi ko talaka ga ya can kwalatar din ma ya kabida a tuni ya ba san hade shi daidai ai ai cholesterol yake ko eh, don ka san ni ma science student ne amma kwalatar ne ka son in ci na ga muku akwai mahaukacin da yace iyaka na Ahmadu an ka ce ba haka yake ce bai son karambanin ciya ai na abu da yake yace ya ai gyara ai barna yau barna zai na Ahmadu yace <laughs> Allah ya samu dace kawai likita ya hana ka cin wani abu shi ko ga talaka yana bidata wani malami ya ce haka kurin ku ce wa mace zogala ta hi nama ya ce ku ku ci zogala ku bamu da nama haba malam eh da za a ce zogala ta hi nama ina inda ba ka da lahiya ba ka da lahiya amma talaka da wani daga jajibiri sai jajibiri sai lai ya kace nama ka ce mai wai ci zogala ya ada ita haba malam Allah ya samu dace zai yi rayuwa ta kunci nan duniya kaga bai da kwanciyar hankali to yanzu gaba ɗaya rayuwar kuncin aka yi saboda mi an bijire ma wa'azi da ba ƙauye da ɗan birni wa ne ne bai rayuwar kunci da in ka yi lahima ƙauye kaka ko rayuwar mun bijire ma wa'azi mun bijire ma wa'azi don haka za mu yi rayuwa ta kunci kun ga a lokacin ba inda kwartanci ya yanke cibi irin ƙauyuka wani ya shiga inda mata wani ba shine kwartanci ba to kuna ganin waɗanga abubuwan dama in Allah zai waiwayo mu za mu ji da daɗi makiyaya in ka kirga goma da waya a samu uku masu bada zakka zakkar dabbobin su kuna zaton rashin bada zakka bai isa dai Allah ya kawo bala'i bisa bayan ƙasa ba to mu dawo ana haɗa kai da masu gari ana cutar makiyayi a kan dabbobi ne ɗan abin da bai ta haka ya karya ba sai ya zama sanadin a canya wasu shanu nashi duk lokacin da ake cin amana mai ɗan ƙarfi to in abin ya yi yawa to sai Allah ya turo ma al'umma rayuwa ta ƙunci a haɗa kai da masu shari'a a haɗa kai da lauyoyi a haɗa kai da jami'an tsaro a cuci wanda yake wato ja'a min min, min, min ya zo daga ƙauye ba ƙauye ne bai san komi ba a ci dukiya ta yi bisa zalunci duk an ko ba ai to sannan ga sauran saƙon Allah ‘yan kasuwa mutum ya samu ɓawon dankalin Hausa ya busar da shi ya hada da citta ya sai a matsayin citta mai sai da dawa ya ɗebo tsakkuwa ta yashi ya watsa ciki irin kamfanin nan da ka a sayan dawa wasu na giya wasu ba na giya ba ko kahiri ko kamfanin giya ba a ce ka ci amana ta ba suna awan nauyi sai a sa tsakkuwa sai a zo a saye da nauyi a tafi a ba kuɗi duk ɗan kasuwa na wannan ana sa ma gishiri ruwa ana murza shi yana kumbura ana sa ma ko abin nan manja kunu koko hajji ce wajibi ne ana sa ruwa duk waɗannan ya isa Allah ya waiwayo mu talaka zalunci manomi zalunci makiyayi zalunci ɗan kasuwa zalunci shugabanni zalunci talaka to ta ina ne Allah ba zai waiwayo ba saboda haka duk mu gyara mu kuma yi ta addu'a Allah ka kawo mana tsaro da aminci mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana tsaro da aminci da yalwa ta arziki ya duk wanda Allah ya ce ma a lahira yau zan manta da kai kamar yadda kan manta da ni ai matsala ta hawo fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ranar kiyama sai mu ta da shi makaho qala rabbi lima hashartani a'ma ce ya ubangiji don mi ka da ni makaho da wa qad kuntu basira duniya ina gani qala kadhalika atatka ayatuna sai Allah ya ce kamar haka ayoyin mu suka zo maka fana nasita ta sa su kwandon shara kan manta da su wa kazalikal yawma tunsa haka yau zamu manta da kai cikin azabar mu Allah ya tsare to sai Allah ya ci gaba ya ce mi wattaku يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين na'am to mala bakar gume yace thumma karrara nidaa yanzu Allah ya maimaita kira libani isra'ila ga 'ya'yan annabi yaqub isra abdu ilu Allah bani abdallah tadhkiran lahum bin ni'mati sabiqa Allah na tunatar da su ni'imomin da suka gabata waɗanda yayi musu allati un an'ama Allahu ala abaihim wanda ni'imomin Allah ya yi su ne ga iyayensu da kakanninsu faƙala sai Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan bawan Allah ya ku ƴaƴan annabi yaqub ta uzkuru ni'imati ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wadda ni ni'imta ta a gare ku bishukri alaiha ku gode mata bi da'ati ta hanyar yi min da'a wa anni faddaltukum kuma ni na fifita ku ma'ana na fifita iyayenku da kakanninku alal alamina bisa bayi na lokacinsu ai alimi zamani mutanen lokacinsu to duk su suka fi daraja au fuddilu bi an bu'itha minhum rusulan ko kuma ya zama an fifita banu isra'ila ne ta an aiko da yawan annabawa manzanni cikin su kama qala fi suratul ma'ida kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ma'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ قال موسى لقومه كأنبتا يك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوكacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na uzkuru ku tuna ni'matallahi alaikum ni'imomin Allah akan ku iz ja'ala fikum anbiya'a yayin da mafi yawan annabawa daga zuri'a ku ne waja'alakum muluka kuma Allah ya sa manyan sarakunan da adda tarihi a duniya daga tsatson ku ne wa atakum ma lam yu'ti ahadan kuma Allah ya baku abin da bai ba wani daya ba inal alamin daga cikin mutanen zamanin ku Allah ya dauka darajar ku wattaqu yawma واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها Hmm. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا أي خافوا يوما sannan ku ji tsoron wani yini la tajzi fihi nafsun an nafsin shay'a idan yinin yazo ba wata rai da zata taimaki wata rai da wani abu shine yinin kiyama wala yuqbalu bil ya'i wa qira'a wa wa fi qira'atin bitta'i ana cewa wala yuqbalu wala tuqbalu minha shafa'atun ba a karba daga wata rai ceto ma'ana ba za a ba da dama a cece ta ba ai laysa laha shafa'a fa tuqbal babu wani dama ta a cece ta da za a bayar balle ma a karbi ceton fa namin min shafi'in za su ce yau wa zai cece mu Allah ya ce babu shi wala yu'khadhu minha adlun fida babu wata fansa ranar ba duniya bane balle a ce gidan yari ko tara babu wata tara a matsayin fansa wala hum yunsarun ba wani mai taimaka masu una min azabillah wanda zai hana a masu azabar Allah babu shi wannan aya bakin gabar ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ku ji tsoron yinin da wani bai iya amfana ma wani da wani abu in ka ji aya ta sha takwas, suratul fatir Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wa an wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula haka a suratul abasa aya ta 37 likulli mri'in minhum yawma idhin likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni فيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سورة اللقمان آية 33 يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا تزر وازرة وزر أخرى idan alkiyama ta tsayu wata rai ba za ta ɗauki kayan nauyin laifin wata ba kowa shi zai ɗauki kayan shi na laifi ba wanda zai ɗauki nauyin laifin wani don haka ka shirya ɗaukan naka likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni wani wurin Allah ya ce kowane mutum daga cikinsu a wannan yini yana da nashi sha'ani da ya ishe shi kowa ta kai na ya kai ya ayyuhan ta ta rabbakum wani wuri ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wa khashaw yauman, ku ji tsoron wani yini la ya yajzi ko la tajzi walidun an waladi ba wani mahaifi da zai iya amfanar da ɗansa abin haihuwar da ya haifa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ba wani abin haihuwa ɗa ko ɗiya ko ƴaƴa da za su iya taimakawa su amfanar da mahaifansu da wani abu na lada idan alkiyama ta tsaye ashe kowa ta kai ne ya kai ranar da ɗa ai uba zai ce ma ɗa ko uwa ta ce ma ɗa sura daidai ƙwayar zarra na lada in kubuta taimaka min ya ce a wallahi baba nafsi nafsi Allah ya sauka don haka wannan ayu suna ƙara fassara muna gabar wata ƙuyau mallata jizi nafsun an nafsun shai'a gaba ta biyu a wannan aya ita ce wala yuqbalu minha shafa'a duk wanda a kafiri ba za a bada ceto kan shi ba suratul mudaththir aya ta 48 Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton wani mai ceto bai amfani su haka wata gaba kuma cikin wannan aya wala yu'khadhu minha adlun ya zo a ali imran aya ta 91 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به إن الذين كفروا وأنا سكي كافرتي وماتوا وهم كفار سكي متو سنا كافري فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا da ɗaya daga cikinsu zai zo da ƙasa cike da zinari ya ba Allah don ya fanshi kai ne daga shiga wuta ba za a karɓa ba wala wifta dabi <clears throat> ko da an ba shi damar ya fanshi kanshi wannan bai isa ya fanshi kanshi ya cika ƙasa da zinari a a suratul ma'ida aya ta 36 innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مع ومثله معه لافتدوا ليفتدوا ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب من, من عذاب يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم inna allazina kafaru lalle wanda suka yi kafirci law anna lahum ma fil ardi jami'a da duk dukiyar duniya a mallaka musu ita wa mithluhu ma'ahu ay yatun wala min allazina yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru hmm. ma'wakumun nar hiya mawlakum wa bisal masir Allah zai ce fal yawma yau din nan la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karbi fansa daga gare ku ba sai dai azaba za ku za ku shiga cikin ta wala min alladhina kafaru haka nan ba za a karbi fansa daga kafirai ba ba fansa ga kafirai ba fansa ga munafikai ma'awakumun munnar? makomaku ita ce wutar jahannama hiya maulakum ita ce wato abinda wato ita ce majibinciyarku ita ce ta dace da ku Allah ya kare mu ashe waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana cewa mutum ya yi tanadi don gobe lahira domin duk abin da kan mallaka in ma ka iya mallaka ta a lahira kuma ya zan mallaka ka a lahira to Allah bai buƙatar wani abu da gare ka balle ka bashi a matsayin fansa ya fasa yi maka azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon cin halal Allah ka ba mu ikon karanta wa kanmu cin haram Allah ka taƙaita muna aukawa cikin shubuha Allah ka sa mu dawo cikin hayyacinmu duk mutumin da annabi sallallahu ya ce laqad a'adara Allah ila mar'in akhara Allah ajalahu hatta balaga 60 sana Allah Allah ya ce hakika Allah ya uzuri ga mutumin da aka jinkirta mai ya rayu shekara 60 shekara 60 duk uzuri na kazan mutumin kirki Allah ya ga mai maka shi bai kamata kana dan shekara 60 ba kuma yanzu kake son duniya yanzu kake da budurwar zuciya kamata ya dan shekara 60 ya je masallacin juma'a ranar juma'a da wuri kamata ya ɗan shekara 60 yayi ritaya yayi komi in ya shiga masallaci sallar azhar ya zauna wata can sai an yi la'asar ko kuma ya taho tun karhe biyar masallaci na yamma a yi magariba da shi ya tsaya a yi karatu tsakanin magariba da isha'i in ba a yi tana filfili yana istighfari da hailala kwabar da yayo baya sannan a yi isha'i sannan ya rika tashi cikin dare kuma ya nafiloli ya yi raka'atan alfajr cikin lokaci ya rike sallar jam'i laqad a'adara Allah illa mri'in akhara Allah ajrahu hatta balaga 60 sana wannan magana ta annabi sai qur'ani ya karfafa ta awalam nu'ammirkum awalam nu'ammir ما فيه ما يتذكر من تذكر أولم نعمركم فيه ما gyara ta awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir awalam nu'ammirkum fihi ma awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi wa ja'a fihi man tazakkara fihi man ce yace awalam nu'ammirkum Allah ce ashe ba mu tsawaita rayuwar ku ba ma zakaru, fihi man zakara, tsawon shekarun da duk mai jin wa'azi ya kamata cikin waɗannan shekaru ya wa'aztu Waje nadhir kuma hurhura ta fara hito maku nazir wasu malamai suka ce hurhura mai gargadi ce duk sanda hurhura guda ta hito in ka kace guda sai goma su hito abin da yasa aka ce hurhura mai gargadi mai wa'azi da ta fara zuwa wallahi kai ba yaro bane ko kai auren farin ko baka yi ba ko kai digiri ko baka yi ba ko ka gama NYSC ko baka gama ba wallahi duniya ta kware ka ka fara ban kwana da ita kuma hulhula wa'azi ce hulhula mi ce wa'azi ce don hakan ga Allah ya ba mu ikon gyara wassalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da haka ne mu kawo ƙarshen tafsirin na wannan sai gobe Allah ya kai mu Allah ji mu ci gaban tafsirin insha Allah akwai sakonni kamar haka iyalan na hajjiya duk mai wakili sun aiko da su daga alkur'ani guda biyu da hukunci suna neman addu'a Allah ya gafarta mata amin haka ma akwai wata bar Allah ta aiko da su daga naira ɗari biyar Suna neman addu'a ga mijinta da abokan zamanta da 'ya'yanta da kuma yadda da ke fama da ciwon kafafuwa da kuma bazawar iyali a da bazawar Allah ya ba ta yin aure ya biya bukatun al'umma musulmi baki daya. Amin. Haka ma akwai a wani abokin aikin mu wanda ya kai matsayin maza da ya mutane suna ta sai abin ganku ya yanke a tajin iska a fmc gamji a lokutan da suka gabata yanzu kuma yana wata asibiti mai zaman kanta inda za a yi aiki wanda neman jimillar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin wanda bai da sukun waɗannan kuɗin da haka ke neman agaji ga al'umma a taimaka mai domin samun a gudanar da wannan aiki ya samu lafiya ga jikin shi. To duka waɗannan buƙatu da abubuwan da aka aiko na sadakoki da masu neman lafiya da wanda ake neman miji gare ta da wanda ke neman tallafi na rashin lafiya kusan miliyan ɗaya da wani abu muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya karɓa waɗannan addu'o'i Allah ya ba ta miji na gari Allah ya ba wa marasa lafiyar mu lafiya bukatocinmu Allah ya biya mana baki ɗaya wannan mara lafiya Allah ka shi lafiya kuma Allah ka hore wanda zai ɗauki ɗawainiyar wannan rashin lafiya tashi jiya mun buga misali yana cikin fakkura ƙaba wato ‘yan wuyayi, ka ji mutum gashi baya da lafiya bai da yadda zai yi baya da kuɗin kuma dole sai an yi aikin kana da hali ka ce ka ɗauke nauyi yana cikin yan tawuyayi Allah ya ba da ikon yi Allah ya kawo yadda za a yi Allah ka iya mana na'am akwai alƙur'ani guda tara da babban jojin jihar Zamfara da su skulu Isa Ali ta aiko ina nan addu'a Allah ya biya mata bukatunka to mai shari'a muna addu'a Allah ya biya maki bukatunki Allah ya saka maki da alkhairi sai mi kuma sai ne wannan tambaya yake tambayar cewa a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wannan wata na ramadan an ce lokuta ne da allah ya karɓa addu'o'in bayansa wanda irin addu'o'i ne ya kamata a ce An wa musulmi sun da zanta sun ce wanda ya cikin waɗannan kwanaki. in baka san addu'o'in da za ka yi baka samu littattafan sunna na addu'o'i sai ka bibi waɗanda suka yi daidai da bukatunka sai ka ɗauko akwai irin su muslim da sauransu nan ba muhallin da za a ce je kai kaza ba amma dai cikin watan azumi musamman a lailatul qadri <clears throat> abinda an kafi son mutum ya yawaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah ta'ala ya samu dace a kuma ina amfani da wannan yi kira da Allah duk za a aiko da Qur'ani din na rika haduwa da kuɗi da Allah saboda mutane yanzu ba Qur'ani dai suka bukata ba suna bukatar tallafi a rika haduwa da kuɗi don a tallafa ma al'umma jama'a ko ba haka bane a haɗo da hatsi kuma ko ba ku haɗi ba yawwa to waje gaba sai gabatar da lura akwai bukatunci ga jama'a daban-daban na marasa lafiya na neman gafara da kuma da kaya da masu neman samun abokan zama na gari da yayansu maza da mata da gabatar da zai To Allah shi biya mana duk bukatun nan duk wanda ke son abokin zama na gari shi ma ya tsarkake zuciya ta sai Allah ya haɗa shi da iri ne mutumin kirki. in ma jarabawa ta sa Allah ya haɗa ka da wanda ba irin ka ba kuma su kyau nan bukatu muna addu'a Allah ya biya su sallallahu Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid <clears throat> Allah ka biya bukatun mu na alkhairi waɗanda ba na alkhairi ba ka canza su su koma na alkhairi duk wanda suka ce mu roƙe ka ya Allah ka yi masanin bukatunsu Allah mun kai kuka gare ka ga waɗannan bukatu nasu da nama. Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah muna roƙonka jihar Zamfara ka kawo mana zaman lafiya da aminci mai ɗorewa Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan ta'addanci da ake yi Allah ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu tun daga ƙasa har ƙasa Allah ka gyara zukatan shugabannin mu ka ba su ikon tausaya mana ka yayi mana tsadar rayuwa in kuma tsadar ba mai yayuwa bace Allah ka buɗo mana ƙohoyin arziki rayuwa sai ta mana sauki Allah wanda ba wanda ba ta da miji ka bata wanda bai da aure Allah ka aurar da shi ne neman ƙari Allah ka ƙara mai ta ƙwarai wanda bai da muhalli Allah ka bashi muhalli wanda bai da jari Allah ka bashi jari wanda bai da aikin yi Allah ka samu mashi aikin yi Allah ka ba mu ikon bin ka kamar yadda kai umarni ka ba mu aljanna firdausi ka gafarta mana kurakuran mu ka samu cikin bayin ka yantattu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun